kallon mu assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a cikin shirin yar cikin gida shirin yar cikin gida kamar yadda kuka sani shiri ne wanda yake gayyato 'yan jarida da masu alaka da aikin jarida har ma da waɗanda suka bar aikin ko kuma suke cikin aikin suna na khadija ahmad tare ne ta yau ke kasancewa da ku a kowane mako a yau ma kuma filin na mu ya karbi bakoncin uwa a aikin jarida wacce da ita ce za mu kasance a cikin shirin To filin shirin 'yar cikin gida yana yi miki barka da zuwa sai a yi sallama ga masu kallon mu. To jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka ina mai farin cikin saduwa da ku. To alaikum salam rahmatullahi barakatu. Da farko masu kallo za su so su ji suna da kuma cikakken tarihin rayuwa. To jama'a assalamu alaikum sunana hajiya amina yahayadin a ah, ni an haife ni a nan jihar kano a unguwar soren dinki a shekara ta 1958 kuma kaman kowane wato ɗa musulmi an fara sani a makarantar allo sannan kuma aka sani a makarantar firamare a hakika na halarci makarantun firamare daban-daban saboda yanayin rayuwar mahaifina ma'aikacin gwamnati ne mm. ana yawan canja shi garuruwa eh. so saboda haka na yi makarantun firamare da dama to a lokacin da ya fuskanci cewar yawan sauye-sauye zai haifar min da wani dan na ƙasa a harkar neman ilimi to lokacin da aka buɗe makarantar a shekara aka mai da ita ta kwana na ganin wajen ko shekara 1969 ne mm. shine sai aka mai da ni makarantar kwana ta shekara wadda ake kira a lokacin shekara bodin primary school to daga shekara bodin primary school da na kammala na samu shiga makarantar horon malamai mata ta wannan lokaci da ake kira women teachers college kano wtc a takaice mm. um, bayan na kammala wtc daman a wannan lokaci tunda ana matukar bukatar malamai mata idan mm. mun gama ba ma ci gaba da neman ilimi kai tsaye dole ne sai an tura ka wata makarantar ka koyar so mm. muna gamawa aka tura ni makarantar madate primary school a nan cikin yankin birnin kano to a gaskiya ban daɗe ba ina jin ban kai wata ɗaya ba ma a makarantar madatai ɗin sai aka mai da ni ƙarƙashin ma'aikatar ilimi ta jihar kano mm. shine aka tura ni makarantar a shekara ɗin da na gama Godin eh, primary school eh. aka mai da ni a matsayin malamin makaranta so ina nan a shekara na samu kamar shekara biyar a shekara sai na yanke shawara zan sake koma makaranta so sai na samu shiga a makarantar um, nazarin harkokin mulki a lokacin da ake kira wato hmm. kano polytechnic ta yanzu kano poly ta yanzu to hmm. shine na je mu ne ɗaliban farko da e, muka shiga abin nan e, nazarin wato takardar shaidar diploma a fannin harkar girke-girke da hmm. eh, tafiyar da harkokin otal-otal shi abin da ake kira da turanci catering ok to um, hmm. bayan na gama wannan makaranta ina gamawa to sai wani abokin mai gida na hmm. ah, kamar yanzu ana ce masa professor rabi'u Profesa Kura Biyu Jamhur ne yana tafiyar da harkokin wasanni dai. kina cikin eh, aikin dai eh. kina cikin aikin kika ya aure ko kuma? Ina cikin ok ina mm. gama secondary school mm. aka yi min aure. To eh, bayan an min aure din ne na ci gaba dai da harkatun kafin a min aure dai daman mu dama a wannan lokacin kana gama makaranta. ranar da ka rubuta last paper a examination hall din ake bamu application form direct employment muke samu a <laughs> lokacin a examination hall muke ciki application form to mm. mun gama makaranta on saturday mm. on monday kuma sai a ce kowa ya reporting to education authority dinsa wato hukumar ilimi ta primary ta yankinsa mm. to muna zuwa za a yi mana posting to shine aka yi mun posting don aka kai na madatai primary school daga nan shine Um, kuma aka dawo da ni shekara to da na shekara biyar shine na sake komawa makaranta kano poli ɗin to shine na karanta catering din to allah bai sa na yi aikin hotel ɗin ba to shine sai wani abokin mai gida na wannan professor rabin mm. shine sai ya ce aiko ya ji ana neman ma'aikatan rediyo mata masu eh. fassara sai ya zo ya ce malama gaskiya tunda kina da kina da abin nan kina da fahimta sosai kina da kokari a fannin harshen turanci mm. na ga lakanci harshen turanci mm. ina ganin za ki iya wannan aikin fasara. ana neman malaman fasara mata a gidan rediyon jihar kano mm. to shine ya kai ni na je aka abin nan a lokacin directly su ma nan take nan tsaye ranar da na je su ma suka bani application form na ciki na dawo da shi within wannan week din aka yi min interview da aka yi min interview aka ga na tsallake aka yi min voice test da lokacin ma da suka yi min voice test sai suka ce a'a dama ina aikin jarida ne na ce ban taba yi ba <laughs> ban taba wani aikin rediyo ba sai dai kawai a lokacin da ina koyarwa a shekarar a eh. lokacin mutanen nta haka mm. nta kano sukan zo su gayyace ni su je su yi hira da ni haka akan al'amuran da suka shafi harkokin mata a wannan lokaci so na nan take aka ɗauke ni a malamin fassara kai tsaye mm. aka ɗauke ni a matsayin reporter producer yawwa to um, nan take a wannan makon ma na fara aikin fassarar nan take so muna nan muna nan dai muna aikin fassarar ina aikin fassara dai har sai da na je har sai da na kawo mukamin manager translation ah, sannan kuma har na zo har sai da na kawo mukamin abin assistant director news to da a cikin a gidan rediyon kano to um, a lokacin da nake cikin aikin na na kwasa-kwasai daban-daban mm. akan aikin jarida na na halarci kwasa-kwasai da dama na karu kuma ilimi har zuwa abin nan har zuwa su professional diploma akan harkar jarida daban-daban akan akan mass communication akan radio journalism ne a nan gida da waje ah, na ma je gidan rediyon jamus na yi aiki a gidan rediyon jamus ah, na yi aiki tsawon shekaru biyu to a lokacin da ina gidan rediyon jamus din ma ina bangaren fassara to kuma sashin turanci ma na rediyo jamus din sukan gayyaci ni na gudanar musu da wasu abin nan shirye-shirye na turanci mm. kuma ina rediyon jamus din ma zan iya buga kirji in ce ni ce mace ta farko a gidan rediyon jamus da za a bani labarai kai tsaye in fassara eh, in je in karanta kuma a bani program directly kamar yadda male counterpart dina namiji zai yi program zai yi labarai zai yi wani production ni ce mace ta farko a gidan rediyon jamus da duk abin da wani namiji zai yi ni zan yi kuma a kaina aka fara tura mace a gidan rediyon jamus din ta je assignment a turai a yankin turai mm. ana tura ni in je assignment a wata kasar a wata kasar ta turai mm. kamar in ana wasu international events haka mm. akan tura ni na yi coverage akan tura ni na wakilci gidan rediyon to ba zan manta ba ina gidan rediyon jamus din ma a lokacin da aka abin nan lokacin da aka haɗe gabas da yamma ɗinnan da aka haɗe yammacin turai da gabacin turai aka haɗe aka rushe wannan menene balin wall wannan bariya ɗin wannan katangar da ta raba <laughs> gabacin turai da yammacin turai to a lokacin ni aka tura daga sashen hausa ni ce na wakilci gidan rediyon jamus daga sashen hausa a wannan mm. lokacin muka je west berlin a lokacin wallahi da muka je wannan assignment din da ni da colleague dina na amharic akwai wani sashi da ake kira sashin amharic um, wato wani yare ne ina jin daga bangaren habasha ne daga bangaren mm. gabacin afirka wannan yaren yake to da wakili daga wannan namiji ne akwai kuma wani wakilin daga swahili shi kuma yaren kamar yawanci daga east africa ne gabacin africa aka haɗa mu da mm. su uku mu uku mm. ni ce mace kuma kin san mu ukun nan mu kaɗai ne baƙaƙe a cikin wa'annan 'yan jaridar da suka je na nahiyar turai eh, duk fararen fata ne a lokacin kuma baki ga inda suka rika girmama mu ba mu bakar fatar wallahi a lokacin sai suka rika mokin din ma eh, eh, abin nan ɗinsu yan uwansu eh. na jamus turawan ingila da mm. turawan amerika wannan assignment kin kinga inda suka rika irin suka rika irin wasan nan na cizgunawa suka rika cizguna musu mu kuma suna ta fetin mu suna ta nan nan da mu mm. wallahi to haka dai muka ta yi a nan gida ma haka lokacin da na zo na fara aikin fassara ina aikin fassara sai na complain a irin editorial meetings mu mm. sai na ce to wai mu a aikin fassara za mu ƙare ne ba za mu san sauran harka aikin jarida ba ne to shi kenan shi ne aka fara tura na assignment waje mm, to kuma har ma har sai da na zama government has correspondent lokacin oniya da lokacin abin nan aminu kwantagura ni ce abin nan ni ce correspondent ɗinmu ta government house ta rediyo kano mm. to a lokacin to ba laifi kuma mun dan zagaye najeriya an tuttura mu assignments haka mun jajje to masha Allah to baba Ah, oh, oh, oh, sorry eh, kan na katse ki kuma na mayi na mayi abin nan eh, na yi trejara na yi trejara ta eh, radio kano nuj radio kano chapel mm. na yi trejara ta state nuj state chapel lokaci ɗaya muka yi da honorable present honorable commissioner for information mm. muhammad garba ni ce ne masa trejara lokacin yana chairman na na NUG mm. sannan kuma na yi chairman ta nawatch caretaker mm. committee to masha Allah masu kallon mu kada ku manta kuna kallon shirin yar cikin gida ne inda yau filin namu yayi babban kamu ya kawo uwa ko kuma a ce ma kaka a aikin jarida za mu je mu karɓi saƙon talla idan mun da shirin zai ɗora. Albashirinku masu kallo da sauraro muna sanar muku da sabon tsarin tallata hajar ku cikin sauki a gidan rediyo da ma talabiji kai har ma da sauran kafofin sadarwar intanet a bisa doron kawance tsakanin mujallar matashiya da aminci rediyo. Sauti raɗau-raɗau hoto fesfes bidiyo tangararan domin tallata hajar ku ko kuma ɗaukar nauyin shirye-shirye. Ma'aikatanmu a shirye suke domin gamsar da ku ga kayan aiki na zamani tare da aiki da ƙwarewa. Sabon tsarin zai ba ku damar tallata hajar ku a cikin sauƙi domin inganta sana'o'inku. Ina 'yan kasuwa, masu kamfanoni, 'yan siyasa da sauran mutane da ke ɗauke da sanarwa ta musamman domin al'umma. To ga dama ta samu ta yadda za ku tallata hajar ku cikin sauƙi ta hanyar sauraro ko kuma kallo da ma hotuna har ma da rubutaccen bayani. Ga wani takaitaccen bayani daga sashen kasuwanci na amincin rediyo. Muna muku barka da zuwa sashen tallace-tallace na tashar Aminci rediyo Tsarukanmu kamar yadda aka aka saba tsarika ne masu ƙayatarwa kuma masu sauƙi da rahusa tare da saka muku su a cikin shirye-shiryenmu ingantattu shirye-shiryenmu masu tarin eh, masu sauraro ko me da ya shafi ake tallatawa a nan wannan sashi muna yin iya bakin ƙoƙarinmu wajen ganin mun yi maka shi yadda al'umma za su gamsu da irin hajar da kake tallatawa kuma na tabbata matashiya ma shaida ce akan wannan eh, sashi namu kofar mu a buɗe take ga masu ƙananan sana'o'i da sauran 'yan kasuwa domin inganta sana'o'inku tare da samun gwaggwaɓar riba. Hakan zai kasance ne bayan kun tuntuɓi sashen kasuwancin ƙawance na mujallar matashiya da aminci rediyo ta hanyar samun mu a ofishin mu. gida mai lamba biyu kan titin Indifenda a kanan dabo ko kuma gida mai lamba ɗaya ba kan titin France Road a kanan dabo ko a lambobin wayar mu kamar haka sifili takwas sifili uku biyar shida bakwai shida ɗaya hudu biyu ko kuma sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida har ila yau akwai sifili bakwai sifili takwas biyar uku ɗaya ɗaya ɗaya biyar bakwai mujallar matashiya da aminci rediyo mun ɗaura ɗamarar tallata hajar ku a yanayi daidai da zamani. masu kallon mu barkan mu da dawowa to bayan waɗannan bayanai da kika faɗa tun da farkon shirin to kin ce kin yi aure na'am to da auren naki kika tafi can kasashen turai din da aka tura ki aiki kwarai da gaske mm. da aure na na tafi a gaskiya yanzu ma kin daɗa tuno wani abu mm. da farko mai gida na marigayi malam abubakar imam a lokacin ma da aka ɗauke ni ma a gidan rediyon kano zan fara aikin jarida sai da aka yi ta fama da shi ya ce bai yadda ba mm. to allah jikan alhaji Shu'aibu Yola shi ma wani former permanent secretary ne mm. a kano state government yanzu allah ya masa rasuwa amininsa ne sannan kuma ya yi cooperation secretary na kano state broadcasting corporation mm. wato radio kano da artv mm. tunda kun ga lokacin idan soja sun zo sai a haɗe mu sai mu zama kano state broadcasting corporation a hukumar gidan rediyo da talabijin na mm. jihar kano idan kuma 'yan siyasa sun zo sai a raba mu kowa sai ya zama mai cin gashin kansa da hukumar gidan rediyon kano da hukumar gidan talabijin ta jihar kano artv mm. so a lokacin eh, shi alhaji shu'aibiyola shi ne eh, to kafin ma in tafi jamus mm. eh, akwai wani ko wani hod hausa ne na sashen hausa na gidan bbc ana ce masa ko bari ko bajas ne na manta sunan da su eh, eh, mai englishman ne bature ne eh. amma shine shugaban sashen hausa na gidan bbc to a lokacin bello mahmud yana yana director program na mm. gidan rediyon kano shine je sambala mahmud ya zo gidan rediyon kano ziyara sai ya ji ina karanta labaran hausa mm. labaran karfe daya na rana labaran duniya na karfe daya na rana shine sai ya ce a kirawo ni shine aka kirawo ni shine sai ya ce ina so in je bbc idan ina so in je bbc ya ji yadda nake labarai kuma an gaya masa cewa ni na fassara da kaina kuma an gaya masa irin ƙwazo na fassara saboda haka ba wani interview ma da za su yi min za su dauke ni directly na tafi bbc mm. to shine sai na ce masa to gaskiya ina da aure zan gaya mai gidana mm. to shine da na je na gaya masa marigayi mai gidana ba mai gidana ne yanzu ba to shine sai ya ce a'a ba inda zani ba zani ba mm. shine sai na je na gaya musu na ce ya ce ba zani ba shi kuma bari bajes din um, bai fi saura kwana biyu ya tafi abuja ba ya wuce bbc shine sai ya ce sai bello mahmud sai ya ce waye mai gidan naki ki turo min shi mm. ne sai na gaya mai gidana Shi ne sai ya ce a'a eh, shi ne yake iko da ke ko ce yake iko da ke <laughs> to ba zan je kiran nasa ba kuma ba za ki ba shi ne da ce to shi kenan an gama tunda a lokacin ni a gaskiya um, tunda aure dai shi ne gaba da komai mm. um, muna dai kokari gwargwadon iyawa muna bin umarnin mazajenmu a kan harka aiki inda ya kamata mu lallaba su har su haƙura su ban mu komai sai da yadda su muke yi ba ma tilastawa cewa ba su isa ba yauwa to da ya ce baya so sai na haƙura to sai kuma da allah ya dai zan fita wajen sai shi alhaji sha'ibu umar allah ji kansa sai da zancen sai kuma aka zo jamus su ma suka sake nema na to shine sai ya ce to sai masa magana lokacin shine corporation secretary dinmu na kbc lokacin ko kanal idris garba ne ok lokacin kanal tsohon mari ne to shi kenan sai ya je ya samu mai gida gidana da aminan juna ne daman da shi sha'abiyolan Allah ya ji kansa da mai gidan na Allah ya masa rahama to shi ne ya sa shi da har ya shawo kansa sai ya yadda ya ce to zani to saboda haka na yi intabiyu ne komai a lokacin ma intabiyu muke yi da komai da komai sai mu saka a cikin sai a dauka a cartridge sai a tura musu can sai su abin nan so shi shi um, kin ga da aure na na tafi amma da yadda mai gidana na tafi jamus din na'am so ga shi kin yi wa'annan bayanai na'am to a lokacin da kika tafi ita kasar jamus din na'am kina da 'ya'ya ne a wannan lokacin ko kuma babu 'ya'ya? Barai da gaske ina da 'ya'ya har hudu to ya aka yi da su ina da 'ya'ya har hudu to da farko da na tafi daman kin san tsarin aikin foreign service din na can to idan ka tafi za su yi ta gwada ka tsawon wata shida shine abin da suke kira incubation period mm. to idan suka gwada kwazon ka in suka ga za su iya tafiya da kai sai su tafi da kai contract ɗin shekara biyu ne idan suka ga ba za su iya tafiya da kai ba sai su sallame ka mm. so um, ina da 'ya'ya hudu to idan sun yadda kuma kana iya tafiya ba sa da ka tafi da 'ya'yan da yawa tunda kana da su da yawa eh. to a lokacin allah ji kan ado shi ne head of department ɗinmu na sashen hausa a mm. gidan rediyon jamus ɗin to ne sai yake ce min Eh, oke bayan da babansu ya rasu ina can ban fi wata uku ba na je april april may june july sai mm. allah yau mai gida na rasuwa ina can ina can sai allah yau mai gida na rasuwa so bayan rasuwar mai gida na eh, a lokacin ne ta ma kokari in zo a daidai lokacin rasuwar eh. to lokacin kin ga wata na uku kenan su kuma a dokar su sai kayi wata shida za ka ma fara tafiya hutu to saboda haka to amma sai da aka ce musu mai gida na sai suka ce ai ban yi wata shida ba to sai suka duba suka ce daman na gaya miki ni ce mace ta farko da na fara fassara labarai da kaina Mm. a gidan rediyon jamus din in fassara da kaina in je in karanta da kaina mm. in yi production na programs dina mm. all alone just like any male counterpart so saboda haka to sai suka duba wannan kwazon nawa shine sai suka ce to tun da ina da kokari ina da kwazo sun banni in je in yi wata daya in dawo eh. to shine eh, da zan tafi din aikin Eh. Ah, sai na eh, ta sai na dawo da yarana sai mai gidana ya ce in kai yarana gurin mahaifiyarsa to shine suka koma gidansu mai gidana hannun kakarsu wacce ta haifi babansu mahaifiyar mai gidana ah, a nan suka zauna na dawo bayan rasuwar mahaifin nasu ma shi a dogo da yi ta kokari yi ta kokari ya ga cewar sun banni na zo da ƙananan yaran guda biyu to a mm. lokacin 'ya'yan na hudu ne mm. mata biyu maza biyu mm. to maza biyun su ne ƙanana akwai ahmad akwai yahaya yahaya din mai sunan babana akwai kuma ahmad mai sunan baban kakansu na wajen baba so ya ta kokari at least su bani in zo da wayannan kananan yaran wallahi duka yaran kenan sai suka ki ban tafi da su ko daya ba ma mm. ya ta kokari dai bayan rasuwar babansu abin nan taho da guda biyu har ne musu passport ma eh. har yanzu passport din ma suna nan a aji mm. to sai suka ki yarda to da haka dai da na gama wata daya na sai na sake komawa su da to a lokacin contract din limited contract ce ta two years to a lokacin dokar su in ka gama wannan limited contract din ta two years sai ka sake dawowa gida ka daɗa yin wasu two years din sannan idan kana so sai ka sake nema sai ka koma doka ce a lokacin to eh, bayan su kuma su maryam baba yaro da suka ji su muhammad suleiman gama su ramatu inuwa ya kasai mm. da ramatu inuwa ya kasai bayan na gama shekara biyun ita mm. kuma aka ɗauke ta ita ta maye gurbi na ma in fact ta aka ita za ta gaji gida na ma mm. so sai da, na taho ita kuma ta tafi eh, ita ta maye gurbi na eh. to su a lokacin sun ci sa'a Eh, ok ita ramatu inuwa ya kasi da su maryam babayara a lokacin sun ci sa'a kana kan aiki ma in aka ga an yaba da aikinka ana yadda ka zarce amma mu a lokacin mu da lokaci na da lokacin sadiq kyawa mm. sadiq kyawa shi ma da ma'aikacinmu ne a rediyo kano daga ba da aka yi abin nan jigawa state sai suka koma da su da su abdulhamid adam majiya sai suka koma jigawa to a lokacin su sadiq Yawa, to a lokacin da mu da su Yawa a lokacin sai mun dawo tukuna doka ce idan ka gama two years sai ka dawo gida in kana so ka sake nema to amma su su maryam sai suka ci sa'a a lokacin an ɗage mm. wannan dokar idan ka gama two years ɗinka za ka iya nema a ƙara maka wasu shekarun to shi ya sa su su maryam har ina jin maryam da muhammad suleiman gama sun yi wajen shekara hudu ne ko zuwa biyar ma sannan suka dawo ita ma ramatu inuwa ya aka sai ta sake koma ta to ni ma an nemi bayan na gama wannan shekara biyan an nemi in fact a cikin certificate dina ma mm. sai da suka yi indicating cewar um, sun ji daɗin aiki na Eh, na yi aiki sosai kuma na martaba dokokin ƙasarsu a lokacin da ina can saboda haka kofa um, a buɗe take duk lokacin da nake so in dawo in gaya musu zan dawo to ni a gaskiya lokacin gaskiya rama na gaya miki na bai yara ha guda hudu kuma mahaifinsu ya rasu mm. saboda haka a daddafa ma na ƙarasa shekarun so da na dawo har yanzu ma ba ni da sha'awar in sake koma wata turai so da na dawo kawai buri na in zauna in kula da yara na um, an hasu girma to bayan shi mai gidan naki Allah ya masa rasuwa bayan kin sake yin aure shi wannan mai gidan naki ya bar ki kenan kin ci gaba da gudanar da ayyukan da kike yi ya bani na ci gaba da gudanarwa to a lokacin kamar yadda na gaya miki farko farkon ne mm. ya ta nuna bai yadda ba mm. to mahaifinsa to mahaifinsa dama uncle ɗina ne mm. Allah ji kansa muna alkali Ahmad Tijani Imam Muktar Eh, dama onkul ɗina ne muna ce mishi bafa alƙali su sai ya shiga ya masa magana ya ce a'a ya banni in ci gaba da aikin jaridan nan sai ya ce sai dai in koma aikin koyarwa shi bai yadda da aikin jaridan nan ba ana gogayya da maza shi bai yadda ba to shi ne mahaifin nasa ya lalace shi ya kwantar masa da hankali sai ya ce ni ina son ta yi aikin jaridar na yi hange tana da nasibi a aikin jarida ka bacce ta yi mm. tun da dai ba wata fitina take ba tana, da kame kai kuma tana da biyayya tana da tana da kame kai sosai saboda haka ka kyale ta ta aikinta to shine kuma hankalinsa ya kwanta ya kyale ni na aikin hama ya na fita turai to kin ga ina turan da ya rasu ban mm. dawo yana da rai ba to shine da na dawo kuma na ci gaba da aikin jarida ta ah, ina cikin aikin jarida kuma ah, na auri wani abokin aiki na a can jamus din ah, shi ma tare muka aiki da shi mutumin bauchi ana ce masa bashir abdullahi winti to na aure shi to shi ma yayi ta fama da iyaye na cewa yana so in koma baucin ya so ya min transfama mm. na koma eh, bauchi radio corporation mm. gaskiya iyaye na ne suka ki suka ce a'a su na aiki a nan jihar kano ba za su yi wa jihar kano abin nan ba za su yi crippling din mm. rediyon jihar kano eh, su kai eh, a maidani wata jihar ba tunda mutane suna suna sosai a nan Um, ba za su filin ɗin gidan rediyonsu ba wallahi yayyayi to haka dai muna nan dai tuwa shi kuma ya ce lalle sai na koma can to sai da allah ya yi iyakar auren kenan ina jin ba mu fi shekara ɗaya ba ina jin ba mu fi shekara ɗaya ba muka rabu to na ma haifan masa tagwaye su ma allah bai musu yawan rai ba suka rasu to muka rabu to shine na auri mai gidana na yanzu mm. alhaji ala ahmad sharifai muka haifi yarinya ɗaya ita ce wannan da muka zo da ita hassana ala ahmad sharifai da tishiyan ce ita gambaci wa'yancan 'yan biyun da na haifa suka rasu ita kuma da aka haife ta gambaci mm. to hassana din sunan kakar baban nata ne shine aka aka sa mata hassana mm. har yanzu muna tare da shi na jin kusan wannan shekarar mata kusan 27 da shida ko da bakwai a yau muna tare shi ma ma'aikacin jarida ne shi ma retired ah, sorry ina jin duk a surutan na ma ban nuna cewa na yi ritaya ba na yi ritaya tun shekara ta 2018 ok ok <laughs> to to shi shi ma dai eh. retired ne amma yanzu yana yana gidan rediyo jalla shi ma retired director ne eh. yanzu kuma yana deputy director a rediyo jalla to masha Allah sakamakon yanayin lokaci za mu katse shirin gabaki ɗaya sai in allah kai mako mai zuwa in sha allahu za mu ɗora sai a yi sallama ga masu kallon mu to jama'a assalamu alaikum na gode kwarai da kuka ah, wato sadaukar da ku kuka saurare mu da fatan abubuwan da muka tattauna za su amfane ku assalamu alaikum to alaikum salam wa rahmatullahi wa masu kallon mu duka duka a nan muka kawo ƙarshen shirin na 'yar cikin gida na wannan rana inda kuma muka karbi bakuncin malama amina ya yahayaji wacce aka fi sani da ma ma'aikaciya a gidan rediyo kano insha allahu mako mai zuwa za mu dora da ka inda muka tsaya a madadin shugaba kuma jagoran matakiya tv a mai misala ibrahim sai wanda ya sada da kuwa mutum